yayin da wasu masu motoci suka koma hawa na haya ko daka sayyada don tsananin tsadar farashin man fetur din farashin na zama da bambanci a gari daya daga wannan gidan man zuwa wancan duk da dai tsaye fadar aso rock bata amince ko watsi da bayanan ta ba da tallafi a watan agusta ba don hana man kara cillawa sama yan kasuwa kan yi raɗin kansu su saka farashin da za su ci riba mai taimaka shugaba tinubu kan labaru abdulaziz abdulaziz ya ce gwamnati ta ɗau matakan kawo sauƙi duk da kuma ba za a iya kaucewa farashin gidajen man ba man fetur ya zama kamar kowace irin haja dan kasuwa zai iya zuwa ya saya bisa yadda kasuwa ta kama zai hiddo da riba sai sayar a kai to abin da yake faruwa kenan su 'yan kasuwa su za su zo su siyo fan fetur yanzu a kasuwar duniya su da kwansa su kawo gida a rarraba da motoci zuwa gidajen mai daban-daban wannan ne yake ba da alkalman a nawa ne kowace litan mai za ta tashi ba wai abu ne da ko gwamnati take zama ta yanke ba in za a tuna kungiyoyin kwadugo sun janye shirin tafiya gagarumin yajin aiki bayan gwamnati ta kara ma'aikatan tarayya albashi da naira dubu talatin da biyar tun daga watan jiya babban sakataren kungiyar kwadago ta tuc comrade nuhu toro ya ce za su ci gaba da zuba ido duk da suna ganin rashin sani ya kamata na masu kujerun siyasa da manyan jami'an gwamnati da cire tallafi baya shafar rayuwarsu nan da watan uku shekarar da za mu shiga da izinin allah za mu ci gaba da tattaunawa gwamnati wajibi ne ta tabbatar ta rage allu allubazaranci da ake yi zaka ga gwamnoni suna yawo da gwamnatoci 25-30 wannan allubazaranci ne maimakon kuɗin da za a yi amfani da shi a tallafawa jama'a sai ka ga ana kashewa a fannin tsaro da kuma safara-safara wayannan su ne abubuwan da majalisar mu ta bamu kan wannan korafin da muka bayar gaban shugaba bola tinubu kuncin dai ya fi tsanani ne a arewa da ke nesa da bakin teku da hakan ya sa mai rubuta baituka haruna aliyu ningi ke bukatar matasan arewa su sauya dabara ka yi abin da ake cewa analysis da turanci wato ka ɗauko talakawan arewa da talakawan kudu ka ɗora su akan sikeli ka ga wa'anne talakawa ne suka fi wasu arziki za ka samu talakawan kudu sun fi na arewa arziki su talakawan kudu an gina su akan su nema wa kansu su samu shi yasa za ga yanzu dan kudu yayi digiri amma sai gan shi ya fito a layi yana neman fiye wata masu ya sayar maka shi ba da motsa yana da wani target a garin sai da fiye wata wata dama ta zuwa masa ya amfani da ita yau dan arewa in ya gama sakandare in ce masa ya je sai da fiye wata ya ce ai shi ya fi karfin ya sai da fiye wata ya gama sakandare sai da fiye wata jira kake ka gama sakandare ko kuma ka gama makaranta ka koma ka rike ka kana jira ko gwamnatinka ko kuma wani dan majalisa da ya ci zaɓe ya je ya maka aiki ya kawo maka kai ba za ka je ka nema ba. Hakika masu samun karami da matsakaicin albashi na kashe kusan mafi tsokan abin da suke samu kan sufuri ko man fetur kuma ya bayyana cewa gwamnati ta ci da tallafi inda yanzu talakawa ke biyan tallafin daga aljihunsu. nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.